Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da 16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Lahadi 27 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. To Sarfilu guguwa Harvey ta kashe mutum na biyu jiya Asabar yayin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar Texas. rundunar sojan ƙasar lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yakin ta da mayakan is kan iyakar siriya kana dubban magoya bayan wani babban malamin addini a ƙasar indiya da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin sa da ke sirra bayan ƙazamin borin da ya janyo mutuwar sama da mutane talatin kanin labaran kenan aka ji shugabannin majalisar malaman addinin islama kwansai islamic sun bayyana ranar biyu ga watan satumba a matsayin ranar da za a yi shagulgulan sallar layya sabanin yadda abin yake a kasar saudiya za mu kawo muku cikakken bayani kan wannan bambancin ranaku da aka samu to ko mai malamai ke cewa game da irin dabbobin da ya kamata a yanka a yi sallar layya da su ita dai layya ana so a yi da rago wanda yake kwakkosa ma'ana mai mai ko da ma ya zama da dakeke ne haka kuma za mu kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda ɗaruruwan matasa a jihar filato ke tafiya wani gari a jihar imo domin yin sana'a sai kuma maimacin shirin duniyar amurka na muhammad lalo amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran guguwar harvey ta kashe mutum na biyu jiya asabar yayin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar texas mutum na biyu da guguwar ta yi sanadiyar mutuwarsa wata mace ce da ta yi kokarin fita daga cikin motar ta kan titin da ruwa ya mamaye a yammacin houston bisa ga cewar hukumomi ranar juma'a wani mutum da ba a tantance ba ya mutu sakamakon gobara da ta tashi a wani gida da ke garin rockport wanda ke tazara kilomita 44 arewacin corpus christi hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa ƙalla manyan garuruwa masu wato akalla manyan guguwa masu ƙarfi bakwai ne aka fuskanta a Houston ranar Juma'a da yamma. Tashar jirgin ruwan birnin Texas ta ce tana kyautata zaton fara aiki cikin sa'o'i 24 zuwa 48 bayan nazarin irin barazana da guguwa ta yi. an kuma rufe tashar ne ranar juma'a dab da barkewar ruwan har yanzu ba a barin jiragen ruwa su shawagi a wannan hanya banda mutane biyun da suka mutu guguwar harvey ta kuma raunata kalla mutane goma sha hudu a tsakanin corpus christi da houston mutane da dama suna fargaban cewa adadin zai karu jama'ai a texas sun ce suna kyautata zaton kara samun waɗanda guguwar ta yi wa illa rundunar sojan ƙasar lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yaƙi da mayakan is a kan iyakar syria a wata sanarwa da rundunar sojan ta fitar yau lahadi ta ce an fara aiwatar da tsagaita wutar da karfe hudu da nufin ba da damar tattaunawa da ta shafi makomar sojojin ƙasar lebanon tara da aka yi garkuwa da su a watan agusta shekara ta 2014 waɗanda ake kyautar zaton har yanzu mayakan suna tsare da su. mayakan kasar lebanon hezbollah da kuma rundunar sojin syria da ke yakar kungiyar is a yankin suma sun sanar da tsagaita wuta an yi garkuwa da sojojin kasar lebanon da 'yan sanda 30 lokacin da mayakan is suka kwace ikon garin asal da ke kan iyakar lebanon shekaru uku da suka shige kungiyar is ta kashe mutane hudu na biyar kuma ya mutu sakamakon raunuka da ya ji an kuma saki goma sha shida a matsayar fursunoni da aka yi cikin shekara ta dubu biyu da goma sha biyar dubban magoya bayan wani babban limamin addini a ƙasar indiya da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin shalkwatarsa da ke sirsa a arewacin ƙasar indiya yau lahadi abin da ya kawo ƙarshen jan daga da suka yi da sojoji mabiya rahim sin wanda yake kiran kansa waliyi kuma shugaban wata kungiyar addini sun yi biyayya da kiran da hukumomi suka yi masu da cewa su watse bayan gudanar da wani kazaman bore da ya sanadiyar mutuwar mutane 36 kimanin 300 kuma suka ji rauni ranar litinin za a yanke wa sin hukunci kan laifin fyaɗen da aka same shi da aikatawa jami'ai kuma suna fargaban magoya bayan nasa za su iya sake ta da kayar baya idan suka ci gaba da zama a wannan shalkwata tasa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adadin waɗanda suka rasa rayukansu a rikicin da aka yi a jihar kent ta arewa maso yammacin nyame ya karu zuwa 96 yayin da dubban musulmi rohingya da ke kokarin ƙetarawa zuwa ƙasar bangladesh da ke makwabtaka suke ƙara kwarara adadin kuma ya hada da akalla mayaka 80 da jami'an tsaro 12 an ci gaba da fada jiya asabar tsakanin rundunar soji da ɗaruruwan mayakan rohingya da ya shafi wato kai waɗanda suka kai gari a kusa bisa ga majiyun gwamnati gwamnatin yamai ta ce ta kwashe akalla mutane dubu hudu da ba musulmi ba daga ƙauyukan jihar ragin yayin da dubban al'umma Rohingya galibi mata da ƙananan yara suke ƙoƙarin gujewa tashin hankalin. Kimanin mutane dubu biyu suka isa ƙasar Bangladesh tun ranar Juma'a lokacin da mayakan suka yi wa sama da 'yan sanda 20 kwantan ɓauna a Rahin. a halin da ake ciki kuma ƙasar bangladesh ta tsare ta kuma ta sakiyar al'umma rohingya saba'in zuwa nyamar 'yan sa'o'i bayan da dakarun ƙasar suka buɗe wuta kan ƙauyawa da ke ƙauracewa ƙasar bisa ga cewar 'yan sandan bangladesh daga ƙarshe kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya bayyana cewa bai goyi bayan shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta yi wa tsohon babban jami'in 'yan sandan jihar Arizona Joe Arpaio Ahuwa ba, ƙasa da wata guda bayan samun sa da laifin da ya jibinci nuna wariya. Mai magana da yawon kakakin majalisar Do adres ya faɗa a wata sanarwa cewa jami'an kiyaye doka da oda suna da haƙƙi na musamman na kare kowa a Amurka. bai kamata mu kyale wani ya yi tsammani ahuwan nan na wucewa yanzu ba da ɗage wannan nawayar da ke kansu. Dukan 'yan majalisar dattijai biyu da ke wakiltar jiha Arizona dai John McCain da kuma Jeff Flake suna suma sun koshewa wannan yunkuri. A sanarwar da fada shugaban ƙasa ta fitar ranar Juma'a da yamma, ta ce a feyo ya shafe dukan rayuwarsa yana kara al'umma daga miyagun laifuka da kuma shiga ƙasar ba tare da izini ba. kuma yanzu haka jami'in ɗan sandan mai shekaru 85 a duniya bayan shafe sama da shekaru 50 yana yi wa ƙasa aiki ya cancanci shugaban ƙasa ya yi masa ahuwa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla yayin da kasar Saudiya ta bayyana ranar Alhamis 31 ga watan Agustan nan a matsayin ranar da alhazai za su yi hawan arfa ita kuma majalisar malamai ta jamhuriyar Nijar ta ce ranar 2 ga watan Satumba za a yi sallar layya lamarin da ya shigar da wasu duhu. Wakilin murya Amurka a mai sallamu mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ta hanyar sanarwar da suka bayar a kafafen yaɗa labarai mallakar gwamnatin Nijar, shugabannin majalisar malaman addinin Islama conseil Islamic sun bayyana ranar biyu ga watan satumba a matsayin ranar da za a yi shagulgulan sallar layya sabanin yadda abin yake a kasar saudiya inda za a yi hidimomin babbar sallar a ranar juma'a ɗaya ga watan gobe ustaz malam haja wani mamba a majalisar ta malamai ya ce to babu ila shakka idan aka dibi eh, akwai zarfi zaman akwai zarfi makan zarfi makan sai a kasar saudiya tunda can akwai arfa wannan wajibi ne da an ce eh, sun ga wata to kinan aka arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya ce duniya duniya kenan kowa ya yanka layya to in aka bi kuma zarfi zaman lokacin da ake ciki kamar ya ɗauki lissafi na ganin wata wasu malama suna dibin kan cewa kwanukan nan na ayyamu tashriq suna tare da daidai da tsayuwan arfa rana yini na tsayuwan arfa masu hawa arfa waɗanda kicin suke hawa arfa yini na tsayuwan arfa kenan tunda wurin arfa guda ne duk duniya da haka sai malaman suka kasu biyu wasu suka ce a'a dole ne sai an yi aiki duka da haka nan saboda mi saboda ayyamu tashriqi kinnan kenan mun ɗauki misali na sallah ta bana kenan daga ran juma'a asabar lahadi su ne ayyamin tashar. da dama daga cikin al'ummar musulmin nijar na kyautata zaton kasar saudiya ta yi wa kalandar watan zulhijja gyaran huska saboda wasu dalilai to amma malam na cewa magana ta kan cewa in aka dibi wata al'ada da muke aiki da ita a ce ranar ku ranar layyakku wannan shi ma ina iya in ce maka a matsayina na almajiri ba hadisi bane ba ingantacce canza salon isar da sako tare da sake duba tsarin gabatar da ayyukan tunatarwa ya zama wajibi a wurin malamai domin kiyaye jefa jama'a cikin rudani malamai su rika biyo hanyar da za ta sa sauran musulmi na ƙasa hankalinsu ya kwanta akan abu don saboda in an aka yi aiki ta haka nan babu mushkila yanzu in aka samu wasu suka ce kaga ba gaskiya ba ne ba wasu su fito su ce ba za su yi sallah ba a ran samdi ba gaskiya ne ba saboda in suka yi haka nan ba su yi da'a ba bisa ga yanda musulunci ya nuna amma kuma su malaman akwai kuskure na rashin tsayawa fahimtar da mutane zarf zaman da zarf makan ba kasafai ake samun gardama akan ranar hidimomin sallar layya ba a nan nijar domin masu kaucewa ranar da aka tsayar domin sallar idi a hukunce kan fuskantar hushin mahukunta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gai da sile, to yayin da musulmai a faɗin duniya ke mayar da hankali wajen shirye-shiryen babbar sallah wakilin murai Amurka Tamar Abari ta zanta da Malam Umar Aminu Birni a Damagaram game da irin dabbar da ya dace a yi layya da ita. Imam Malam Umaru wanda yake cikin birnin Damagaram asalin ta dai millata abikumu Ibrahim sunna ce wanda aka gaje ta daga wajen kakanmu shine Ibrahim Khalilur Rahman wanda yake kaka Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce hanyar da annabi ya bi ta shine kuma Allah ya nuna mana yadda za mu yi layya amma daga sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa al'ummarsa ita dai layya ana so a yi da rago wanda yake kwakkosa ma'ana mai mai ko da ma ya zama da daƙaƙe ne in ba a samu ba sai a yi da tumkiya in ba a samu tumkiya ba sai a yi da ɗan akuya in ba a samu wannan ba sai a yi da shi ne ma'ana raƙumi in ba a samu wannan ba sai a yi da sa to shine alal mafahom in dai laye ce ana so a yi da wanda yake rago ko dan akuya ko tumkiya saboda da daɗin nama amma kuma in ma'ana wato aikin hajji ne in mutum zai hadiya to sai da babbar dabba wannan duka suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ana kamar kiyayewa da yin layya da daba kamar ko mai ido daya ko gurguwa ko da ta karye ko wadda take da wata illa ko larura ko shi kuma wannan ya ne ba a so a yi layya da wanda take mai karye kafa gurguwa kenan bata iya tahiya amma in gishin kaɗan ne ya halitta a yi ta in ko mai mai ce kuma ba a yi layya da mai yankakkiyar wutsiya amma ita ma wutsiyar an an kasa a gida uku akwai kashi biyu kashi ɗaya ne a yanke wani ya halitta a yi da ita ba'ayin da mai yankakken kunne shi ma a kunnan inda an an wato an ambaci kunnan an an kasa gida uku an samu kashi biyu a jikin wannan dabba ya halitta ba'ayin da dabbar da take da ma'ana wato shine kahonta yana jini amma jinin in ya bushe ma'ana wato in ya warke wannan motsin da yake baya hanawa a yi da ita kuma ba da mai ido ɗaya ita layya ba a yi da wanda take bushashe dabba kamar mutum ya zo sai da ragon shi yan uwanmu kamar na mutane mana kawai sai ka zo ka sai da katin rago kuma ka sai da akuya wannan bai halitta ba in ba kana cikin larura ba ta cikin wani wahala ko rashin wani abu daga cikin abin da ya matse ka manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama idan kai layya wannan layyal in za ta maka dalilin tsare ka daga azaba ta wuta To da la'agai da tamar yanzu kuma za mu je ga rahoton mu na musamman kan yadda ɗaruruwan matasa a jihar Filato ke tafiya wani gari a jihar Imo domin rufa kansu asiri. Ga wakilin murya Amurka da ke jihar Imo Alphonsus Okurigwe. Da Najeriya na ci gaba da fama da taɓarɓarewar tattalin arziki, alamomi na nuna cewa ɗaruruwan matasa 'yan asalin jihar Filato a yankin arewa ta tsakiya sun samu mafita a garin Okigwe da ke jihar Imo. Yau dai, matasan jihar kan baro yankunansu su faɗi a doguwar tafiyar mota da kan ɗauki kimanin tazarar kilomita 680 zuwa Okigwe a yunkurin neman na Muhammadu Bilyaminu, matashi ne ɗan kabilar ɓan da ya kwashe tsawon shekaru takwas yana zaman garin Okigwe. Tattare da wasu tambayoyi na nemi in san ko me ya kawo shi garin. Eh, na zo garin nan dai neman sana'a tashi ina aikin buga blog kuma ina shafa yanzu an dace gaskiya abu da aka fito ma an dace amma ba gaba ɗaya ba ba ci ma buri ba yi kana ganin za ka ci gaba da zaman garin koko eh to na da yan in dai dan ganshin gaba dan shugaba da zaman gari dogara kuma wani matashi ne dan kabilar mushere da muryar amurka ta kasance da shi hakan yanzu dai ga kanan dai a wakigwe Eh, ina iya sani me ka haka oki gwan isa na ga na zo nan da ina hawan mashin abin da ya ka haka kenan to yanzu kamun ka baro gida dama wace sana'a kake lokacin da kamun bar gida ina karatu ne sai na sauke karatu kamun na tashi na zo nan eh, karatun alkur'ani da ko dai na boko na boko to yanzu kuma ka jima ne eh, ina shekara na biyu kenan da zuwa na gari shekarun naka biyu da ya nuna kina dan dacewa kenan tun lokacin akwai wayanda yan kabilan ku da suka biyo ka garin akwai wayanda muna nan tare da su yanzu haka eh. kamar yanzu ku nawa yanzu mu kai kamar mutane goma hakan nan Joseph takwalkwa ya ba da cikakken bayani. Ni mutumin Plateau State, Kwamfan, local government. Ka jima ne da zuwa wannan garin? A Okigwe kenan? Eh. Na jima. na da shekaru biyar yanzu biyar yanzu ka ci an daɗe ana gwabza kenan gaskiya yi ƙoƙari muna nan muna ta fafatawa to yanzu ma ce me ya kaka garin neman kuɗi ne kawai ba komai ba nema ne kawai ta kawo ni a garin to yanzu kana shekaru biyar kana ga ana dan dacewa a garin gaskiya ana dacewa kuma ba tashin hankali ba komai muna nan muna samu ci da sha ba wanda yana daga hankali mu a nan garin wato kenan shi yasa ka je ka ɗauko iyalinka abin ya sa na kawo iyali na yanzu haka muna tare da iyali na amma ana dai dan dacewa ko eh, ana dacewa gaskiya ana dacewa to yanzu tun da ka zo akwai wayanda suka gan irin ci gaban da ka dan samu suka biyo ka ai Allah ya da su yawa kwanakin ba dai lokacin da eh, a banan shekaru biyu da ya wuce wasu dai yadda nuna magana zan kawo madam nawa nan suna magana ha ah, to bere su gani dai bere su gani dai da dai gidan da da muka samu da ni ne kadai mai mata a wannan gidan amma yanzu haka nan mun kai mutane kamar biyar ko shida suna da matan su nan yan garin ku kenan yan garin mu muna gari da local government liya Allah sarki to su yanzu mutanen kabilar ku kaman ku nawa ne a garin a ta nan gaskiya muna nan da yawa dai a takace dai yanzu haka nan dai kwanakin baya wancan shekarar muna mitin na kabilan mu wato duma wani kabila kenan a kwamfani mun kai dai mutane ashirin ashirin da farko mu dai mutane ashirin da biyar da ni ne sakatarin su kafin in sani dai mun kai hamsin da yanzu haka nan dai ana maganan saba'in ma mutanen dumaka garin na yanzu haka. kuma kowa ya samu abin yi kowa ya samu abin yi Wannan Amos ne sakataren ita kungiyar 'yan kabilun jihar Filato mazaunan Okigwe, wanda ya bayyana ainihin makasudin kafa ita kungiyar tasu. Eh, burin da mu muna son muna muna jagorance yaranmu da wanda suka bi mu su fi hanyar da ya kamata neman arziki ne ya bama wannan kasan muna ba su shawara kar su daina yin abin da bai kamata ba su nema abin da ya kawo su a neman kuɗi kar su yi sata ko kuma kar su yi abin da ba kyau abubuwan da muna ba su shawara kenan kullum kuma muna yin shawara muna duka ba su shawara da cewa su yi abin da ya dace wanda ko mun iso gida za su da cewa muna haɗin kaya nan Okigwe babbar tarin Hausawa da Fulani da kuma 'yan asalin ƙabilun Arewa masu ɗumbin yawa ne, garin kuwa na da manyan garkuna guda biyu, inda ake sayar da shanaye da awaki da raguna da kuma wasu dabbobin halal. Saboda hakan, mabukata kan zo garkunan daga nesa domin bunƙasa cinikayya da 'yan kasuwar wajen. Kimanin matasa 'yan asalin jihar Filato 450 ne ke garin Okigwe a halin yanzu. alamomi kuma na nuna cewa yawar za ta ninka hakan sau uku nan da shekaru biyu masu zuwa. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Arewa da a gai da alfansus da wannan rahoto na musamman to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da ɗaya ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka cikin shirin namu na wannan makon zamu je da Amurka a karan farko cikin shekaru 99 daga husufi ko kuma kisfewar rana da wata inda miliyoyin amurka suka fito domin wanke kwarkwata ido. sana har yau za ku ji dalilin da ya sa Amurka ba ta so ta fice daga yakin Afghanistan daga bakin shugaban ƙasar Donald Trump. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. To a ranar Litinin ɗin da ta gabata ne rana ta kisfe ko kuma ta yi husufi a amurka lamarin da ya ji hankulan miliyoyin mutanen kasar tun kafin zuwan wannan rana amurkawa suka yi ta ɗaukin kallon wannan lamari da yake masana ilimin sararin samaniya sun riga sun nuna hakan za ta auku a sashen da suka yi sai dai an gargaɗi jama'a da kada su kalli wannan al'amari na kisfewar rana kai tsaye ba tare da sun saka tabarau ko kuma gilashin kariya ba sarah cole ita ce mataimakiyar shugaban kamfanin adla planetarium kamfanin da ya ɗauki ɗawainiyar raba gilashin kyauta a jihar chicago Abin da aka fi nema a yanzu shine wannan gilashi da zai ba mutum damar kallon rana. Waɗanda suke buƙatar wannan madubi sun wuce kima. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun samar da wadataccen adadi, amma ba mu hango cewa adadin mutanen da ke buƙatar gilashin sun fi yadda muka yi ƙiyasi ba. I think we couldn't have even anticipated some of the challenges um, with keeping up with the demand. Sarah McKnight ta yi tuki har na tsawon kilomita 160 sai dai hakarta bata cimma ruwa ba. Literally before we even Da muka isa wurin tun kafin ma mu sauka a mota sai aka fara ce mana ai ya kare To a nan yankin birnin Washington DC ma akwai inda aka raba wannan tabaro kyauta ga duk wanda ke son ya kalli kisbewar ranar. Kuma abokiyar aiki na Grace alher Abdu yayin da suke watsa shirin yadda aka kalli husufin ranar kai tsaye ta shafinmu na facebook a nan washington dc ta tattauna da ibrahim alfa ahmed kan yadda ta tarar da dogon layi yayin da ta je karɓar wannan tabarau ai na sha wahala ne kafin na samu shi wahala ba wai don na biya dukiya ba sai dai layi saboda mutane da suka kowa yana so sai ya zo ya kallo kuma ka san eh, gwamnati sai ta tana da wannan tabarau da take bayarwa kyauta tun fiye da mako guda da ya shige kawai ka je kawai ka shiga wurin ka karɓi madubi to tun daga makon da ya wuce da karshen mako dai gilashin ya kare to shin koya ake sanin cewa za a samu kisbewar rana ibrahim alfahamid wanda ke da sha'awar bibiyan al'amuran da suka shafi ilimin sararin samaniya ya amsa wannan tambaya yayin da suke watsa shirin husufin ranar kai tsaye ta shafinmu na facebook wato abin lissafi ne kawai idan ka zauna kai lissafi yanzu kamar alam misali ne a baka mota a ce za ka tashi daga sakuda za ka tafi kaduna sai a ce motar nan taka tana tafiyan kilomita 100 cikin sa'a guda sai kuma a ce tsakanin sakuta din nan da gusau kilomita 100 ne ga misali saboda haka an san cewa idan ka taso din nan tun da babu wani abun da zai tsaida ka babu wata gargada kilomita 100 din nan kake tafiya babu sararin samaniya ne babu gargada babu kwana babu komi straight kawai ake tafiya in ji bature saboda haka idan ka gangaro kana tafiya da mota an san cewa cikin awa ɗaya din nan kana gusau saboda haka masana taurari a wannan zamani suna iya hasashe su ce maka za a yi husufi na wata ko na rana a ranar kaza da lokaci kaza kuma za a fi ganin wannan abu a wuri kaza akalla dai amurka miliyan 200 ne suka kasance a yankin da wannan husufin rana ya shafa wanda ya faro daga gabar tekun jihar oregon ya kuma ratsa ta tsakiyar doron kasar amurka har zuwa gabar tekun jihar south carolina da wani bangaren kuma shugaban amurka ya bayyana matsayarsa da kuma yadda yake ganin za a samu galaba akan mayakan 'yan ta'adda a afghanistan ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba inda ya nuna cewa janyewar amurka ƙasar zai iya zama maimaita kuskure a hasty withdrawal would create a vacuum. Idan muka yi gaggawar ficewa daga Afghanistan za mu bar gibin da 'yan ta'adda irin su ISIS da Al-Qaida za su ciki, kamar abin da muka gani kafin harin ranar 11 ga watan Satumba. Kuma kamar yadda muka sani a shekarar 2011, Amurka ta yi gaggawa tare da yin kuskure wajen ficewa daga Iraki. from Iraq. shugaba trump ya yi wannan jawabi ne a gaban dakarun amurka a sansanin fort may da ke alintin a jihar virginia yayin da yake baje sabon salon da amurka za ta ɗauka wajen tunkara faɗan na afghanistan to koya masana harkar tsaro ke kallon wannan matsaya da trump ya ɗauka lura da cewa a baya ya sha sukar shigar amurka yakin na afghanistan ya komodo tijjani baba gamawa mai ritaya masani ne kan harkar tsaro a najeriya an ka duba yanzu a iraki abubuwan da aka yi kenan aka yi gaggawa aka janye wannan dakaru yanzu da abin da ya faru in ka duba abin da ya faru a libya da sauran kasashe saboda haka kuma in ka duba yanzu yadda 'yan ta'adda suke shiga wurare da amerika da britain da su germany da sauransu saboda haka dole ne amerika ta tashi ta tsaya ta ga cewa ta ƙara dakarunta a wayannan wurare idan ba haka ba na tabbatar maka waɗannan mutane za su samu nasarori a kan su kullum kuma za su ci gaba da kai musu hari akwai dai kwararren majiyoyi da dama da ke nuna cewa akwai shirin ƙara tura dakarun Amurka dubu hudu nan gaba zuwa ƙasa ta Afghanistan inda Amurka tintini ke da dakaru akalla dubu takwas da dari hudu a jibge. Masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Mahmud Lalo nake cewa a yi wutin ƙarshen mako lafiya. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gai da mahmud kafin mu kai ƙarshen shirin ga grace ta dawo mana da takaitattun labaran duniya Guguwa Harvey ta kashe mutum na biyu jiya Asabar yayin da ambaliyar ruwan ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar Texas. Mutum dan biyu da guguwa ta yi sanadiyar mutuwarsa wata mace ce da ta yi kokarin fita daga cikin motarta a kan titi inda ruwan ya mamaye a yammacin Houston bisa ga cewar hukumomi. ranar juma'a ne ma wani mutum da ba a tantance ba ya mutu sakamakon gobara da ta tashi a wani gida da ke garin rockport wanda ke tazara kilomita 48 arewacin corpus christi hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa ƙalla manyan guguwa masu ƙarfi bakwai ne aka fuskanta a houston ranar juma'a da yamma rundunar sojan ƙasar lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yaƙi da mayakan is kan iyakar siriya a wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar yau lahadi ta ce an fara aiwatar da tsagaita wutar da karfe hudu na nufin ba da damar tattaunawa da ta shafi makoma sojojin kasar lebanon din tara da aka yi garkuwa da su a watan agusta shekara ta 2014 waɗanda ake kyautar zartan har yanzu suna hannun mayakan ne mayakan kasar lebanon hezbollah da kuma rundunar sojin Siriya da ke yakar kungiyar IS a yankin Suma sun sanar da tsagaita wuta. Dubban magoya bayan wani babban limamin addini a kasar Indiya da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin shalkwatarsa. To madalla masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan litinin da misalin karfe shirin na safe agogon Najeriya da Nijar wato karfe biyar agogon Ghana za ku ji sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa yanzu a madadin Giras Alheri Abdu wadda ta gabatar da shirin da Machu Bahiro Dido ne wanda ya hada shirin ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr Santos ni Sarfil hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.